الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير الله yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku haka ma daga cikin mutane sai ya tura wasu mala'iku zuwa wurin annabawan mutane kamar yadda ya tura mala'ika jibrilu zuwa wajen manzannin mutane kuma yana tura manzannin mutane zuwa wajen mutane lalle Allah mai jin abin da mushrikai suke faɗa ne dangane da manzanninsa ya san wanda yake zaɓa don manzancinsa